وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودي هذه بوس تبتك الله سبحانه وتعالى لقدر صادور مدقو أولا يمتشي نجمع ترى دوات رمضان شكرا ندبو إيارة أريكو ثلاثين ترى bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da zai zama yammaci na hudu kenan ga watan biyar shekara na dubu biyu da sha takwas biyu. mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran idan masu sauraro suna tare da mu jiya mun tsaya ƙarshen aya na arba'in daidai a cikin wannan sura mai albarka da kafin mu ɗaura akwai ayan mu guda ɗaya waɗanda wanda muka tsaya akan tafsirinsa wanda mun ce akwai waɗansu 'yan lafa'if da za mu ambata wato game da wannan ainihin wato aya na aya na arba'in da ɗaya kenan wato wancan a karatunmu na jiya mun yi magana a kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضا واذكر ربك كثيرا وصبه بالعشي والإبكار mun ambace dalilai da ya sa annabi zakariya alaihi shi ya roƙi Allah ya ba shi ainihin wato ɗa daga musani kuma da aka ce za a ba shi sai kuma ya zo yake magana wadda ta yi kama da yana kokonta haka zai iya yiwa tun da shi dai a ya san shekarunsa sun ja ga kuma matarsa ba ta ainihin wato haihuwa jiya mun yi bayani akan dalili annabi zakariya ba yana magana ne wato istibadan ba yana ganin kamar abu ne da ba zai yi ba yana yi ne littasbit wanda mun kawo dalili akan annabi ibrahim alaihissalam ya tambayi allah ya yake rayar da matacce wadda shi ma tambayan allah ya tambaye shi bai yadda ba da ya ce ya yadda amma da yana son ya samu na inna qalbi dan zuciyarsa ta samu nutsuwa to anan zamu ga latifa ta farko shine yace qala rabbi ja'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa qala rabbi alla yakunu li gulam wa qad balagani al-kibar wa imra'ati ab anan sai ya fara gabatar da kansa ke wato shi a matsayinsa namijin mata yace to girma ya riga ya kama sannan kuma ga matata asalin ta dama ba ta haihu sai malamin suka ce to a nan ya fara ambaton kansa ne a babin wato jinsin namiji yana da falala da daraja akan jinsin mace amma a suratu maryam kuma sai fara ambaton mace wato kafin kuma ya kawo ya kawo kansa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imra'ati akhiran wa qad balagtu min al-kibari itiya kaga a can sai ya fara cewa anna yakunu li guya ya zan sami yaro wa kana timra'ati akhiran mata ta ta kasance bakarriya wa qad balagtu min al-kibari itiya ni kuma girma ya riga ya kai mun wato makura ta yadda kasusuwa na sun sirraba sai malamai suka ce a can ana itibarin akhirul fawasil wato karshen ayoyi ne in ka kalli ayoyin wato suratu maryam zaka ga tsarin da take tafiya akan su sawiyan sabiyan eh itiyan ashiyan yawa saboda haka tunda da haka take sauka take karewa to yin amfani da wannan tsari shine zai bayar da dama wannan ayan ta yi kama da ayoyin kafin ta ta fuskan sauka da kuma ayoyin bayan ta ta fuskan sauka so da ka sai sa sai aka yi amfani ya fara gabatar da matan kafin ya zo ya ambaci kansa za mu ga kisan na na maryam tambaya iri ɗaya suka yi da ita da annabi zakariya annabi zakariya ya ce allah ya kunu li gulam ta kuma ta ce allah ya kunu li walad ya zan samu ɗa shi kuma ya ce gulam jiya mun yi magana akan wani gulam mataki ne na yaranta amma dole sai an wuce janin an wuce sabi kafin a je gulam me yasa kawai ya tashi tsunduma kawai Allah ya kunu ne gulam tunda ai bakatan yaro da aka aiho na tafiya shine kuma gulam wanda yana magana ah, zai iya ce baba ma sai muka ce wannan da kibari ma sa kunu saboda shi yana da tabbas domin Allah da ya turo mala'iku suka masa albishir sun ce zaka aiku da kuma dan har an sa mishi suna ya haya kuma sayyidan ne jagora ne wa hasuran wa nabiyyan min as salih saboda shi yana da tabbas an sa zai girma saboda ma ya ce babba ne ma Allah ya koni babba da duba laifi saboda yana da tabbas an gane ko dan zai zo ya girma to saboda haka a wurin amsa sai shi aka ce masa kazalika ya yaf'alu ma yasha ita kuma sai aka ce mata kazalika ya yakhluqu ma yasha ita sai aka dauko maganar halitta kai tsaye shi kuma ya aka ce dauko maganar aiki aka ce Allah sai Allah ya ce kaman haka da yake gwada cewa to ya zai samu da sai Allah ya ce haka Allah yake aikata abin da ya ga dama ita kuma ta ce ya zan samu da sai Allah ya ce haka nake halitta abin da na ga dama sai malamai suka ce nan wato an yi la'akari da tsarin da suke kai ita yanzu ba ta da miji abinci ya saba ma al'ada ba kwata-kwata ba zai yiwu a ce haka kawai mace ba miji ta aihu ba to tun da yanzu ta ya saba wa al'ada kwata-kwata to lallai ita sai dai a yi amfani da halitta kawai mai halittar ne zai halitta ko da miji ko babu shi kuma nasa ba ya saba ma al'ada ba ne shi ya dan wuce lokaci ne wato sun dan girma ne mani ne aka samu amma ga miji ga to an samu mani min al mawani ita asalin ta bakarriya ce sannan kuma shi shekarun sa ya wuce stage na aihuwa wannan dama dan gyara ne to saboda ka wani dan aiki za a yi a gyara mahaifan a yi sabis ɗinsa ya dawo ci gaba da aiki shikenan ina ta an gane da kaza ai sabis din su ne da shi da ita sai Allah ya ce kazalika Allahu yaf'alu ma ya sha Allah yana aikata abin da ya gada sura ka aiki kawai za a yi a wurin ba wani sabon halitta wannan suna daga cikin lafa'if wato da wa'annan ayoyi suka ambata abu na karshe shine ambatan da aka yi wato wajen cewa a gwada mishi aya kaga anan Allah madaukakin sarki ya ambaci dare ne wato da yace Allah tukallima an-nas salasata ayyamin salasata ayyamin nan yini aka ambata salasata ayyamin illa ramza ba za ka iya magana wa mutane ba na yininnika guda uku amma a can kuma da ya ce ƙala rabbi ja'al ƙala, aya qala ayatuka alla tukallima an-nas salasa layalin sawiyya wato dare ku uku wannan yake yin nuni da cewa ana nufin kwana uku wanda kowane kwana dama ya kunshi yini da dare shi yake kiransa kwana su ne awanni ashirin da hudu saboda haka akwai yini akwai dare to can sai aka ambaci yini to kar ka ɗauka cewa in ya fito da rana ne kawai ba zai iya magana ba to ko da daddare ya fito sallar dare ma ba zai iya magana ba saboda nan an ce ayyam can kuma an ce salasa layan an ce wato dare ku guda uku kina ana nufin da kwana uku full din su to nan ba ambaci abinda aka ce zai gani din ba an dai faɗi cewa ba zai iya magana amma can kuma sai aka ambaci cewa gashi ma har ya fito din fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya da ya fito cikin jama'a sai ya ga ba iya magana sai na manuni kawai yake al-iha wato yana gudawa ne da hannu kamar imani na cewa ai kaza ai kaza da hannu to ku ta tasbihi ku ta ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yau zamu tashi kan aya wato na 41 kenan ko bismillah وإذ قالت الملائكة نبيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين الله سبحانه وتعالى يتي idh qalat al mala'ikatu ya maryam tuna lokacin da mala'iku suka ce ya ke maryam inna allaha astafaki lallai Allah madaukakin sarki ya zabe ki wa tahharaki kuma ya tsarkake ki wastafaki ala nisa'il alamin kuma ya zabe ki akan sauran matattakin duniya baki daya yau mun yi magana akan wa iz qalat al mala'ika wato nan an ce qalatul mala'ika lamiri na mata yazo ta'anis wadda saboda almala'ika jam'u tafsir kace idan jam'u tafsir ta zo kuma to ya halatta lamirin da za a yi amfani da shi a yi amfani da na maza ko na mata saboda mun karanta wato lokacin da mala'iku suka kira annabi a zakariya fanadakul mala'ika wata kira'a fanadahul mala'ika saboda haka an zo da lamirin maza an zo da lamirin mata mun yi bayani jiya gamsashe cewa gaba daya mala'iku ba mata bane waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inas ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun wanda muka ce ma da majan ku tafsir ne za a iya qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min walakin walakin qulu aslam kaga aka ce qalatil a'rabu sai aka ce larabawan kawai aka ga musu da lamiri na mata wanda yake gwada kuma larabawan ƙauye ai ba mata bane kawai a ƙauye akwai maza masu to sai Allah ya ce wa kalatin malaikatu ya maryam to nan an kira ta da sunanta kai tsaye wannan dan darajanta ta saboda sunanta zai fito a cikin littafin wanda yake mafi girma shine alqur'ani a rika faɗa wannan ai wannan akwai nau'i na girmama al'amarin ba wani abu yasa haka ba saboda wato sallamawanta mahaifiyarta ta ba da ita ta yi sacrifices ɗinta wajen aiki ma addini wato ta kawo ta masallaci don ta zama mai sharan masallaci mai kulawa da masallaci wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ga cewa ba za a ƙyale labarinta ya tafi ba ba tare da an kira sunanta falo-falo a cikin littafin da zai zama har duniya ta tashi ta za a ci gaba da amfani saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya Maryam ya ke Maryam inna Allah astafaki Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ki filin istafa yastafi istifa'an kamar yadda yake a nan inna Allah astafaki wani mastari ne inna Allah Allah ya zaɓe ki ko a ce Allah ya yastafi minan mala'ikati, rusulan wa min annas kaga wannan mudari'in sa ne mun wuce a baya inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin inna Allah astafaki Allah madaukakin sarki ya zaɓe ki wanda ma'akuzun ne min as-safwa as-safwa kuma ana nufin al-wato al-akhyar ko kuma a ce ikhtiyar wato zabi ke saboda haka Allah madaukakin sarki ya zabe ki wato irin zaba da Allah madaukakin sarki yake yi ma bayinsa kamar yadda a can da aka ce Allah ya sifatu min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas kaga zababbu ta fuskan sakonni wato manzanni su ma zabi ne na Allah a matsayin wato ainihin yan aike Allah ya zaɓe su saboda suna da waɗansu qualities sai ya turo su cikin mutane haka cikin mala'iku to Allah madaukakin sarki wato ya zaɓe ki zaɓin da Allah madaukakin sarki ya yi mata kamar yadda muka faɗa saboda waɗansu qualities na farko wato kyautatuwan iyayenta iyayenta mutanen kirki su shi ko mutumin kirki Allah maɗaukakin sarki idan mun lura da kissan yanda ya ɗauko aka ɗauko mahaifiyar ta roƙi Allah maɗaukakin sarki wato ya bata ɗa namiji ne don ya yi wannan aiki shi kuma a wurin Allah in an ce ɗa ne to ko namiji ko na mace da ɗaya ne aure shi abin da yake nema kawai mai takawa wa zai fi kiyaye dokokin Allah duk wanda zai fi kiyaye dokokin Allah shine wanda Allah yake so sai ya gwada mata cewa ba sai an bata namiji ba inda dan aikin Allah ne mace ma za ta iya so da haka sai ya bata mace to dai bata mace to addu'ar da ta yi tun lokacin da take da cikin yarinya har zuwa haihuwarta addu'o'i da ta yi ta sa a gaba tana neman tsarin Allah game da shedan kan wannan yarinya sai Allah madaukakin sarki yace fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan Allah ya karbe ta karba mai kyau da an bada bakacanta wa Allah Allah ce mun karbi wannan aiki da mahaifiyarki tai sai kuma zaɓi na biyu wa ambataha nabatan hasana wato Allah ya daga ta dagawa kyakkyawa akan addini ta tashi babu abin da yake burge ta shi al'amari na addini sallah salati ambatan Allah duk abin da yake addini ne wannan yana tana jin dadin sa a cikin rayuwarta kuma tana aiwatar da shi saboda haka tashi ta yi kyakkyawan tashi ba ta ganin cewa wani abu na duniya shi yake burge ta ko wasu ɗan iskan duniya su suka fi burge ta ko wasu malalatan duniya su ne suka fi burge ta a'a wanda suka fi burge ta wato shine aikin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya fi burge ta ambata hana ba ta nasa zaɓi na uku sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da rainanta a hannun annabi wa kaffalaha zakariya sai annabi zakariya ya zama shine mai rainanta uwarta mutum ya rike Allah ya karɓe ta ta yi tashi a kan addini mai lura da ita annabi ta ga magana ya kai saboda haka ta samu cikakken zaɓi, istifa Allah madaukaki sarki ya zaɓe ta wato zaɓi mai kyau wata haraki sannan kuma Allah madaukaki sarki ya tsarkake ki wani irin tsarkaka tsarkaka daga zunubai waɗanda ainihin wato manya-manyan laifuffuka sannan kuma ya tsarkake ta daga abin da yahudawa suke zargin ta da shi tunda ai su yahudawa da suka ganta da ciki ai sun zarge ta da zina ne wanda kuma tsarkakekkiya ce siddiqa ce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai sa Allah ce Maryam ibn eh, eh, wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fa fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين قالنا الله محروفتين سلكيات ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها kaga Allah ya tsarkake ta ya tabbatar da cewa ta ka tangance al'aurat abinda ake zarginta da shi ba gaskiya bane ƙarya ne waɗansu yahudawa suka je wato suka kaga mata wa taharaki Allah madaukakin sarki wato ya tsarkake ki wasafa ke ala nisa'il alamin kuma Allah madaukakin sarki ya zabe ki akan sauran wato matattaki na duniya to anan malamai sun tattauna akan wannan zabi da Allah madaukakin sarki yayi mata zabin na farko shine zabi na biyu ko kuma a an maimaita wannan zabin ne kawai domin a karfafa zabin da aka mata to malamai suka ce zaɓi na farko daban shi na abubuwan da muka zayyana zaɓi na biyu shi kuma daban wato zaɓi na biyu ana maganan cewa cikin wato shugabannin mata a duniyance ko a kiyamance tunanin Maryam tana cikin waɗanda Allah ya zaɓa wanda za su jagoranci mata wato a kiyama domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta a cikin waɗanda ake kiranta kummal wato cikakkun mata kamula minar rijali kafir ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت إمران نبي يتي ماذا ديوا سنتفا أما با ودى سكتك ماتا سي مريم أر إمنان سي آسيا بنت مظاهم امرأة فرعون وتو آسيا ما تر فرعون سي خديجة سي فاطمة سي كما أنا عائشة دي أمبتش فلن تأتي حديث منها so wannan zai yi nuni da cewa wato zaɓin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata na biyu yana nufin wato tana daga cikin matattake waɗanda suke za su zama jagororin mata a ranar gobe kiyama a gidan aljanna to shine wastafaki ala nisa'il alami to anan har ila yau malamai sun kuma sake yin sabani a cikin waɗannan da aka ambata ita ce jagoran su dai ita aka fara ambata a cikin hadisi da aka ce ba wanda suka cika daga cikin mata sai aka ce sai maryam imra'atu ay maryam bintu ainihin wato imran sai aka fara kiran sunanta wasu malamai suka ce wannan yayi nuni zuwa ga haka saboda abubuwan da aka ambata na darajanta sannan kuma tana da daraja na siddiƙanci sannan kuma ga waɗansu falaloli da aka ambata game da waɗansu malamai kuma suka ce wato rashin kasantuwanta cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zai sa a cikin al'umma annabi Muhammad cikin mata tafiya mu wadanda suka fice saboda kuntum khayra ummatin kuntum khayra كنتم خير أمة ta'muruna bil ma'ruf wa وتنهون 'anil munkar وتؤمنون بالله الله مدوكين sarki yace kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kune fiyayyun al'umma wato wanda an ka fitar da ku domin amfanan al'umma to wannan yana yin nuni har ila yau da cewa ya halatta wato mace ta zam mai yin aiki a masallaci ya halatta a samu mace tana aiki a masallaci ta fuskan wato shara ko wani gyare-gyare ko makamancin haka domin wata mace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana share masallaci sai ta zamba ta da lafiya annabi sallama ya je duba jikinta ya ga jikinta ya yi tsanani wadda kuma ɗakin da take wani ɗan kaman bukka ne haka a gefen masallaci a nan take kwana shi annabi yake cewa wannan mace in fa har ta rasu a zo ga yadda sai sahabbai su kuma da ta rasu baka ta taqallu suna ganin kamar lamarin ta zai kai a taso annabu da daddare su suka zai suka sallar su ne da safe da ya zo duba shi aka ce ai tara su je da daddare me yasa ku tashe ni ba suka ce to an muna ganin dare ya ne ba sai an tada sallah sai annabi ce ne ala qabri a gwada min qabarin aka gwada min mishi qabarin sai ya je mata sallah akan qabarin wannan sai nuni da cewa al'amarin ta mai girma ne mutumin da duk ya zama yana kula da masallaci to ba wai ka san ba wushe ma yana da matsala shi aka ce masallaci da kula da shi yana da nan ka da wani rabu? a ce kai wani ladan ne shi a wurin zama ba kuɗi za ka yi ba inda ladan ne wannan nazari ne da tunani wato na waɗanda suke da ƙarancin gane wannan addini addini mutum yakan samu daraja ne da kima a cikinsa gwargwadon yadda ya ba da gudunmawa ma addini ka duba su Bilal ibn Rabah ba balarabe bane mutumin habashi ne bakin fata amma tarihi ya kiyaye shi ne ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sunansa ya shahara tarihi ya rike sunansa ba dan komai ba saboda aikin da yake ma musulunci Salman al-Farisi kaga shi ba ba abun nan bane ba balarabe bane mutumin fashion amma kaga musulunci ya rike sunansa saboda aikin da yayi masa to gurgudan aikin da kake yi gurgudan yadda musulunci zai imanta abin da kake yi gurgudan yadda Allah madaukakin sarki zai kyale ambatarka a cikin mutane su rika maka fatan alheri saboda haka wanda yake nuni da cewa wato ba laifi mata su aiki a masallaci musamman waɗanda wato shekaru ya ja a tattare da su sai abin da ya shafi kadiyya tun da zuga aikin masallaci to zuwa masallaci su zo su yi sallah yaya matsayinsa zuwan mata su je masallaci su sallah babu komai duk da cewa sallan su a gida shi yafi musu la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahum kar ku hana mata taki bayin Allah zuwa masallatan Allah haka annabi ya faɗa yace amma fa gidajen su yafi musu ainihin wato alheri saboda haka idan mace za ta je masallaci dan yin sallah na babu laifi in ana wani darasi wani duba babu laifi duk wani abu ne da zai iya wato taimakonta a cikin ainihin wato rayuwarta har sai dai in an samu cewa wajen barinta akwai matsala na fitina to wannan babu laifi a iya hana mustafaki ala nisa'il alamin wato Allah madaukakin sarki ya zabe ki wato akan a sauran matattake ainihin wato na duniya to Allah madaukakin sarki yana da bukata ga dukkan mutumin da wato yayi masa zabi ko yayi masa falala to ya gode masa ya rika yin aiki wanda aikin da yake yin nuni zuwa ga godiyar mutum game da abin da Allah ya masa kada mutum ya yi sakaci Allah ya masa ni'ima na dukiya ko na ilimi ko na matsayi wanda zai samu wani falala a cikin wannan duniya amma a samu kuma yana sabawa wa Allah subhanahu wataala da wannan ni'imar da ya masa domin lallai Allah maɗaukakin sarki yakan zaɓi mutane ya yi musu ni'ima ba don komai ba don yana so ya ga godiyansu saboda shi wannan godiya shi yake tabbatar da ƙari akan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bawa domin Allah maɗaukakin sarki ya ce ya Musa inni stafaituka qala ya Musa inni فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين هذا الله مدوكي سركي يا موسى إن اصطفيتك lalle ni na zabe ka alan nasu akan sauran mutane bi risalati wa bi kalam da manzanci na turo ka matsayin manzo kuma nayi magana da kai fa kuzma ataituka kai riko da abin da na baka wa kun ka zama cikin waɗanda suke masu godiya game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka na ni'ima saboda haka wannan ƙarin kira ne gare mu gaba ki duk wanda Allah maɗaukacin sarki wato ya masa ni'ima lallai ana buƙatan wato ya yi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ya maryam kunuti li rabbiki ya ke maryam ki da'a wa ubangijinki wasjudi ki sujada wa ka'i ma arraki'in ki ruku'a tare da masu ruku'a kana ya maryam kunuti li rabbiki alqunut anta shine wato dawamu ta'a mutum ya zama ya limci da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi wato kunuti yana da ma'anoni da dama yana ɗaukar kunuti da aka sani ana sallah a yi addu'a na ƙarshe a cikin sallah wannan ya kiran shi du'a'ul qunut yana ɗaukan tsawaita sallah حافظوا على الصلوات والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هذا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين القنوت أورد على لكم وتشروا أنغاني kar a rika magana saboda ayan ta sauka ne lokacin da da ana magana a sallah in ka shigo ga ana sallah ka ga wani wanda da kake nema ya ka masa magana wani kai da naje gida ana ta neman ka kuma haɗu don ku ci gaba da tattara Allah ce to daga yanzu hadu zu ala salawati wa salatu nusu wa qumu lillahi yi sake sakiti ku shuru kar wani ya sake magana da mu kaga kunutu yana ɗaukan kushu'i yana ɗaukan yin ɗa'a. amma ka ɗauke shi a jumlatu kawai sai ka ce dawamu ta'a wato mutum ya doge wajen yin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ya maryamu kunuti li rabbi wannan lamun na li rabbi kilamul iftisas ne wato yana gwada iftisasin da wato yin da'an ma Allah kaman kenan yana cewa wato ki kasance qanitan khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala qanitatan khalitatan lillah wato wanda kike kina da'a wa Allah sannan kuma kina yin wannan aiki domin Allah saboda ayyuka za a ambata bayan an ce a dunkule ce, kin ga da wama wajen da'a wasjudi warka'i na arratu ki sujjada ki ruku'a tare da masu yi sujjada anan ana nufin asalin sujada da ake a cikin wato ainihin sallah haka ruku'a ma asalin ruku'a to me yasa aka ambaci sujjada sannan kuma aka zo aka ambace wato ruku'a wanda ruku'a shi ake fara yi kafin a zo a yi ainihin wato sujjada wasu malamai suka ce wato nan an ambaci a ji ana nufin sallanta ita kadai warka'i ma in sallanta tare da jama'a an gane ko wato nan bayan kin yi kunuti ma Allah ki rinka yin salloli to wannan sallolin zai iya daukar salloli na nafil filu ji saboda ka kirka sujjada kirka nafila warka'i ma arraki ina kirin sallan farilla tare da jama'a da dama ke a masallaci ke da jama'a wannan yasa sai wasu malamai suka ce a an aka mishi shi haka tunda ita mace ce to zai gwada kenan kamar mata ma an wajabta musu su je su rinka yin sallan jama'a saboda haka warka'i ma in kirin rinka a irin yanda masu a suke ina fata an gane saboda haka ba shi kin je masallaci ba ki dai da kirin ayin wato ainihin ruku'i tare da masu ruku'a saboda haka kenan dai wannan yana yin nuni da cewa har ila yau daga cikin nau'i na godiya wa Allah subhanahu ta'ala akwai aikin ibada wato aikin ibada nau'i ne wato daga cikin godiya wa Allah subhanahu ta'ala. sai sa Allah madaukakin sarki idan yayi ma mutum ni'ima to zaka kuma yana ƙara umurtansa da yin waɗansu ayyuka na da'a domin Allah ya kan ɗauki wannan aikin ɗa'a a matsayin godiya to wannan tunda godiya ba sai da baki ba ana yin godiya da baki ana yi da zuciya ana yi da gabbai afadatkum an'ama'u minni salasatun yadi wa lisani wa dhamiru muhajjab kenan wannan ya gwada cewa wato mutum zai iya godiya da da baki ce alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat sannan kuma gaban su za su iya yin aiki a dauke su godiya i'malu ala dawud shukra i'malu ala dawud shukra وقليل من عبادي الشكور اعملوا على داود شكرا ku mutanen gidan dawo ko jama'an annabi dawo ku yi aiki na godiya kaga sai aka ce godiyar na aiki da wa qalilun min ibadiy shukr wannan ya gwada ana yin godiya da ne da aiki sannan kuma ana yin godiya a zuci wato itirafi da zuciyarka game da falala da ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka za mu ga annabi sallallahu ni'imar da Allah ya masa na annabci ya dora mishi wani aiki da yake yi a matsayin babin godiya wato shine sallan dare da Allah madaukakin sarki ce ayyuhal muzammil bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw منه قليلا kaga ana Allah yace kumin layla illa qalil ka tashi ka rika sallah cikin dare sai ka dan daga cikin sa nisfahu rabin sa awin kusko ka rage minhu qalilan ka dan daga cikin aw zid alaihi ko ka tsara wa rattil alqur'ana tartila yanzu annabi sallama an ba shi umarni ya rika yin wa'annan sallar a babin dole saboda haka sai zo yayi ta sallah har kafar sai kumbura sai an mishi magana ya manzo Allah ya kai an gafarta maka kuma kana sallah har ya ce afala akuna abdan shakura kaga godiya ke shi yana yin aiki ne a aikace dan godewa Allah subhanahu wata'ala saboda duk wanda Allah ya mishi ni'ima idan ya mayar da wannan ni'iman da Allah ya masa sako to wallahi Allah ya kama shi ba zai masa tsirafi kuma haka ya tantance ba yadda za a yi ko ɗanka ne a gida ka masa dukkan gatan da da ka masa kuma ka ce ga abin da kake so yayi kuma ya ƙi kuma a ce wai ran da ka kama shi da ka sassauta masa ba zai yi ba yadda da ai da ba ka yi masa komai ya je yayi damuwan da yayi ko igo abin da ne igo kana ba mu yaro abinci so uku kana ba shi kuɗin kashewa kana kaza kuma ya zo ɗauka maka kuɗi kaga wannan in ka kama shi to kawai ya an ga yadda da a raba ku kawai saboda kaga duk abin da ya kamata ka masa kana yin masa to haka ne abin yake a wajen Allah in yana ma ni'ima yana so ka rika godiya idan kana saba mishi da wannan to ko shakka babu in kuka haɗu da shi to da ka gane kuskuren sai yasa matan annabi Allah ya gaya musu free wato ya gaya musu kai tsaye cewa tun da ya musu ni'ima to fa in suka ba Allah to da su rinka samun ƙari a cikin ladaddaki da ƙarin ni'ima in ko suka saba kuma gaskiya azaban su ma dobulin da a rinka musu يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين نعم. وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن بالله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما الله مدوكين سركي يا نساء النبي يا كوماتن النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة دو وند تزود ون الفاشاء فيني يضاعف لها العذاب ضعفين za a ribanya mata azaba ribi biyu wa kana zalika ala Allah yasira dan Allah ma dubulin din azaba ba komai bane ai karin duka ne ina saboda haka sai a ma duka maimakon goma ma 20 ne kuma a ciki Allah ce za mu ribanya maka azaba da ifai kuma wannan mai sauki ne a wurin Allah sai ce wa man yaqnut min kunna lillah wanda tayi kunuti kaga da'a kenan wanda ta dawwama wajen yin wa Allah madaukakin sarki da'a da manzansa wata amal salihan tayi aiki na kwarai nu'tiha ajraha marratayn da mu ba ta kalan lada iri guda biyu saboda falalan da muka yi mata ta zama matan annabi uwan mumini kuma ta zo tana bin Allah to kaga lada biyu za mu ba ta wa tadna laha rizqan karima Allah ce kuma za mu tanada mata arziki mai girma shine aljanna saboda haka wannan yayi nuni da cewa ana da bukatan idan Allah ya mana baiwa ya yi mana ni'ima na dukiya na arziki na matsayi da kar mu saba zama Allah ya baka kuɗi in an tashi da kai aure ko za a yi auren yanka ka kawo kai ta sako saba wa Allah kashe dukiya ayi almubazzaranci ayi sako ayi kwati yi kiɗe-kiɗe yi kaza yi kaza yi kaza duk a fusa ta ubangiji kuma wannan dukiyar shi ya baka kuma ya baka ne dan ka ci ka more ka gode masa amma kuma sai ka zo kake saba masa to lallai wannan ya saba wato sai sa Allah madaukakin sarki anan yake ƙara wato magana wa nana Maryam wasjudi warka'i ma'ar lallai wato kina na Maryam ke sujjada kuma ki ruku'a tare da masu wasu malamai suka ce anan gabatar da sujjada akan ruku'a baya da wani tasiri saboda wannan wawun da aka yi atsafi da shi baya nufin tartibi wato baya nufin cewa a sujjada yanzu kenan da wannan ayan dan an samu dan alaka ta zai iya cewa to wanda ya gwada ma za a iya fara sujjada kafin ma zuwa ayi rukuwa saboda kan mutum ya zo sallah in ya sujjada ya tashi kuma ya zo ya rukuwa sai aka ya ka cewa wannan ayi wawu ba ta la da tartib domin ita ita wawu adashi kawai ake da shi kuma al'atafu a wani lokaci tufidul mugayara yana gwada ma abin da bambancin abin da aka faɗa a baya da abin da aka faɗa a gaba kuma baya gwada dole sai a tare sai a layi in ka ce ja'a zaidun wa amr kai dai ka ce zaidu da amr su amma baya nufin cewa sai da zaidu ya zo kafin amr ya zo a'a ba lallai bane haka domin da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون saboda haka kun ga kenan cewa da Allah ce ya ayu allazina amanu ya koda da kuka imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kan ku shiga gidan da ba gidan ku ba hatta tasta'anisu wa tusallimu ala ahliha sai kun nemi izini kun yi sallama ma masu gidan don ka zo gida sallama kake fara yi kafin neman izini ko izini kake fara nema kafin sallama na sallama mutum zai fara yin an amsa zai ce in shigo ne to amma kaga ayan da ta zo ta ce hatta anisu, sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha sai ku yi sallama kaga inda za a dauke shi a haka kenan izinin da a fara ne ba sai ka zo ka ce in shigo ne in an ce waye ka ce salamu alaikum kaga yayi bambara kwai kaga kenan ashe wannan hatsafi da wawu la yuzidu tafsir baya gwada cewa an dora ne sai an yi wannan kafin ainihin ayi wannan saboda haka kamar da muka faɗa daga farko in an ce wasfiji wasu sun ce ana nufin wato sallanta ita kaɗai warka'i ma'ar raki'in ana nufin ta halarci sallan jama'a tunda tana zaune wato ainihin a cikin masallaci aya ta gaba ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت ليس لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون هل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه wato wancaninka bayanin da muka maka a bayan yana daga cikin labarin ruka na gaibi wanda mun kai wahayinsa zuwa gare ka amma kunta ladaini baka tare da su izulquna aqlamahum a lokacin da suke jefa alqaluman su wato suke ƙuri'a ayyuhum yaqulu maryam waye zai dauki rainan da na maryam wato daga cikin su amma kunta ladaihim id yaqtasmun baka cikin su baka wurin a lokacin da suke tattaunawa suke kusuma kowa na ce shi ya tantance ya dauki wato tsawainiyan nan na maryam to anan da Allah madaukakin sarki yace zalika kamar yadda muka faɗa zalika anan wato al-musharu na abin da ya gabata ke wato abin da aka ambata na kissan annabi zakariya da kissan na na maryam min amba'il ghaib yana daga labarin zuka na gaibi ya ke nufi da gaibi anan wato min akhbarul ghaib nisbi yana daga labarin gaibi in an danganta shi da kai amma ai ba gaibi mutanen da suka zo a zamanin ai sun ga du'a wannan kafa ko ba su gani ba sun ga an haifi maryam ko ba a haife ta ba an haifi annabi ko ba su gani ba suna ka wannan ba gaibi ne na cewa wai gaibi koyayyen zance ba a'a wannan gaibi ne nisbi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da jama'an da suke tare da shi a zamanin su wannan wurin su gaibi ne da su ba sa nan ya faru saboda haka nan muna baka labarin gaibi ne ana nufin akhbarul gaibi an bin nisbatu laka wa liqaumika wato labari ne na baka nan kawai ba wai ana nufin koyayyen asalin gaibi a'a abu ne da aka yi shi baka nan saboda haka baka sani ba amma wanda suka zo a zamanin su sun ga wannan abu sai sa Allah ke tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha قبل هذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين الله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وانا نارك تكلا بارزك وتنقذي ودمكي وحي سقريك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك kai da mutanenka ba ku nan abin ya faru min qablu hada fasbir wato kafin faruwan wannan abin ku ba ku nan amma dai yanzu kai hakuri innal al'adun lil muttaqin wannan yana ishara zuwa ga cewa ana gwada wa annabi da shi da sa ba sa amma mutanen da suke nan a zamanin su tabbas sun ga abin da ya faru to Allah madaukakin sarki yace wato yana cewa wato abin nan yana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam baka nan a lokacin da aka zo ake abin nan eh, ƙuri'a wannan shi ƙuri'a ya halatta a shari'a cikin wani dukkan wata mushkila wadda take kowa yake ganin ya cancanci wani abu to idan ɗaya ba zai iya haƙuri ya bar ma ɗaya ba to kawai shi kenan sai a yi ƙuri'a za mu ga annabawa sun yi yi ƙuri'a annabi yunus alaihi salam ga an yi ƙuri'a da shi a jirgin ruwa lokacin da ya bar cikin mutanen garinsa sai ya je ya hau jirgin ruwa da aka je sai aka ce to jirgi ta tsaya ta ki tafiya ya rage mu. to kaga haka ne in ka je ka shiga jirgin ruwa ta tsaya aka ce ba za ta kai ba sai an rage to ba wai za ka ce to yanzu gaskiya mai ƙarfi kawai kutar da wanda ba da ƙarfi ba a'a wuri a kawai za a yi ta ce to jama'a za a yi bayani yanzu dai jirgin nan ba za ta isa ba saboda haka dole ne sai da rabin mutane to yanzu za a yi ƙuri'a duk wanda ya faɗo a kansa ba ma ya ɗaga shi an faɗa kawai ya faɗa kaga wani zai ce ah, wallahi dai a mutu duka ko alƙida duka ko a mutu to ba daidai ba ne wanda haka za a haƙura kawai an yi ƙuri'a kawai aka yi ƙuri'a ruwa kan tudu aka watsa ya ka ɗauki ruwa yake nan magana o sai kai haƙuri ka faɗa <laughs> saboda haka za ka zo ka yi ƙuri'a annabi ya rusa shi nan kawai zai sai abu ya faɗi a kan Allah ce fasaham wa inna yunus lamina al-mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين الله مدوكين sarki yace annabi Yunus yana cikin manzanni iz abaqa ila al-fulk yayin da ya yayi gaggawa wato ya tafi zuwa ga wata cikakkiyar jirgi an riga an gama lodi sai ya zo daga karshe. fasaha kawai sai aka yi ƙuri'a fa kana min al mudhadin ya zama na cikin wanda kawai da aje fata su fada a cikin ruwa da dilme ya a cikin ruwa saboda haka Allah madaukakin sarki a nan kuma kaga sai ya gaya mana wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamuhum ayyuhum yaqulu maryam to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ƙuri'a wa matansa a wajen tafiya za a yi tafiya bai da nisa'i yakan yi ƙuri'a tsakanin matan fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha duk wanda wato abin nan ƙuri'a ta ya fito ya zama ita ne ta samu dacewa to shikenan wato sai a fita da ita a yi ainihin wato tafiya da ita saboda haka wannan yana yin nuni a shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ƙuri'a babu laifi duk abin da mutane suka haɗu suke ganin sun cancance shi an ce wani ya yi haƙuri ya ce shi wallah ba zai haƙuri ba wani babu laifi ko sai a yi musu ƙuri'a wanda duk ya samu shi kenan dole ɗayan kuma ya yi haƙuri da cewa wane wato shi ne ƙuri'arsa ta fito kuma shi ne ya cancanta wato ainihin ya kasance a matsayin wanda zai ɗauki wannan abin da aka ambata amma kun taladaihim idul kuna qalamuhum ayyuhum yaqtul maryam ma kunta ladaihim iz yahtasib wannan yayi nuni da cewa an yi ƙuri'a ne bayan an yi husuma to kowa yana gwada cancantuwansa da wannan abu saraka duk wanda aka samu cancantuwansa akan abu kuma ba a samu ɗaya ya fi ɗaya cancanta ba idan aka samu ɗaya ya fi ɗaya cancanta ta fuskan waɗansu sifofi shi na magana ya ƙare kawai sai a sai a abin nan sai a bashi saboda wannan cancantar ta fuskan wannan sifa misali limanci sai aka zo ce to ga waɗansu nan kowa na cewa shi ya kamata a ba shi limanci da aka zo aka samu cewa dukansu mazaje ne musulmai ne mahaddata ne masana hadisi ne to ai dai dole da ya girma kenan ran ka zo ka ce ai gaba ɗaya rana ɗaya ka haife su ka ga yanzu kawai sai a yi kuri'a rana ɗaya ka haife su ya eh, to shi kenan dukan sun riga sun kura duka da a ce wani ya girma wani sai a ce to mu gabatar da wanda ya fi shekaru to amma tun da ba haka ba to yanzu kawai sai da zuwa yi ƙuri'a a samu wani neman wani a samu talada in ka ɗauki ladan ka ga ko na biya ya ba ka an taimaka to haka ne to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce iz yaqtasim aya ta gaba إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين الله سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة to na lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min Allah yana miki albishir da wani kalma daga gare shi ismuhu almasihu isa ibn maryam sunansa almasihu isa dan maryam wajihan fi dunya wato mai daraja ne a wannan gidan duniya wal akhirati da lahira wa minal muqarrabin kuma yana cikin waɗanda suke makusanta Allah subhanahu wa ta'ala anan Allah madaukakin sarki ya ƙara yin albishir wa na Maryam da cewa za ta haifi wani ɗa wanda wannan ɗan sunansa almasihu malamai sun yi tattauna me yasa ake kiran shi almasihu wasu suka ce ya nauka na yamsahu al-abras wal a'ma fa yubri bi iznillah wato yakan shafe mai cutar makanta idanunsa ya buɗe mai cutar kuturta in ya shafa hannunsa shi ma kuma sai ya warke da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma suka ce la'annahu mamsuhul qadamain min al-asl wato diga digansa labor ba dan abin nan farin da yake kasan kafa din shi baya da wannan kawai labor ne kamar sa gabaki daya wasu kuma suka ce la'annahu musha min az-zunub shi an shafe wato an shafe masa dukkan wato zunubansa wasu kuma suka ce a ah, abin nan wato ya ya zaga ƙasa kamar yadda aka kira masihu dajjal wanda daga cikin ma'anoni shi ma zai zaga ainihin wato duniya wato li kasratu siyahatihi fil ard saboda yawan yawon sa wato ainihin a bayan kasa waɗansu maganganu suna da rauni daga cikin abubuwan da aka ambata domin magana dai mafi kyau daga cikin maganganun malamai shine wa'inna abubuwa guda biyu ko dai li'annahu mansuhul kadmai ko kuma li'annahu yamsahul abras wal a'ma wato in ya shafi marar lafiya yakan ainihin wato warke sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wajihan fid dunya wal akhirah wato ya kasance a mai matsayi ne Allah maɗaukin sarki ya darajanta shi domin wijaha matsayi ce man cewa ne yana da wijaha ana nufin wato yana da kokon jini ko yana da wani daraja na musamman wanda ya je nemi alfarma wato ana yasa ake ce wato an karɓe shi saboda jahin wani wannan jahi ana nufin daraja ko matsayi saboda in mutum yana da ƙarfin mulki ko yana da ƙarfin tattalin arziki ko yana da ƙarfin daraja to duka wannan ana iya kiranta da suna wato a wujaha to koda koda abin da lafiya na jiki ne wato kyau na jiki ko lafiya na rashin cuta a jiki ana iya kiranta da wannan domin annabi Musa Allah ya yi siffanta shi da wannan يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا نعم. وكان عند الله وجيها ha kaga anan cikin tafsiran da malamai suka yi cewa su mutanen abin Isra'ila suna siffanta annabi Musa da cewa yana da ƙaba saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya kaddara wani yanayi da suka ga annabi Musa yana wanka wannan ƙaban babu shi mare da hadisi ya zo ya gwada cewa annabi Musa yana wanka a kogi sai dutse ya gudu da rigarsa saboda haka ya bi dutsen yana dukansa dan ya ɗauki rigansa dan waɗanda suke zargi annabi Musa na da ƙaba su ga cewa ba ni da shi to shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina Musa ya ku da kuka yi imani kar ku zama kamar wanda suka cutar da annabi Musa cikin magana cewa shi mai ƙaba ne fa barra'ahu Allah mimma qala sai Allah ya barrantar da shi daga abin da suke faɗa wa kana inda Allah wajiha wato shi a wurin Allah lafiyayyen mutum mai kyawun sufa ne mai kyawun sura ne ba yi da wani abin da za a zarge shi wato da shi saboda haka kenan zai iya ɗaukan wajaha duka bangarorin gurin ko mutumin da yake da daraja a cikin mutane ke da falala ko mutumin da yake da wato cikakkiyar lafiya ko cikakkiyar halitta wanda babu tawaya ainihin wato tattare da wajihan fi duniya wal akhirati wato ya kasance yana da matsayi a duniya wato to domin Allah madaukakin sarki ya zabe shi da annabta da manzanci kuma ya ba shi ainihin wato linjila sannan kuma yana warkar da makafi da kutare wato da waɗansu makamantan haka sannan kuma wal akhir a lahira ma yana da matsayi a gidan lahira saboda zai tashi cikin manzanni da annabawa kuma na cikin ulul azmi lina rusul yana cikin waɗanda za su yi ceto a wurin Allah subhanahu Ta'ala a ranar kiyama wannan yayi nuni zuwa ga cewa Nabi Isa alaihi salam wato yana da daraja a ainihin kiyama aya ta ƙarshe wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin wa fil mahdi wa kahlan yayi yana wato yayi magana da mutane fil mahdi a zanin goyo wa kahlan da kuma lokacin da zai girma ya zama tsoho min as-salihina kuma yana cikin ainihin wato mutanen kwarai to anan annabi isa alaihi salam kamar yadda suratu maryam ta ambata mana kissan aihuwarsa da kuma har yadda aka yi ya zo wato mahaifiyarsa ta zo da shi a zanin goyo lokacin da mahaifiyarsa suka yi karo da mala'ika suka tattauna mala'ika ya gaya mata cewa an turo shi ne a gaya mata za ta aiki ita ba ta yi wannan tambaya za a yi ta aiki ba ta da miji kuma ita ba karo ita haka Allah yake halittan abin da ya gada daga nan yayi mata busa a wuyar riganta shikenan kuma sai ta dauki ciki daga nan Allah madaukakin sarki ya kaddara mata wato naƙuda irin da mai aihu ta zo ta aihu to ta Allah ya mata ishara zuwa ga abin za ta ci na dabino da abin za ta sha na ruwa sannan yace mata kuma ta koma da da ɗanta cikin jama'a to a lokacin da abin ya ɗaga mata hanka yanzu in ta koma wani yaro daga ta fita ta je kama ruwa ya ta dawo da jinjiri to yanzu ita ya za ta yi ne da hankalin ta ya tashi sai Allah ce mata in ta je kawai in wani ya tambaye ta ina ta zamo jinjiri ta ce a tambayi yaron kawai ta ce a tambayi yaron ba ruwan ta kar ta ce ma kowa komai kawai ta ce ni kan ma yi wa Allah ba ka ce ba zan sake magana ba saboda haka duk wanda yake neman magana ga yaro a baya فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك الموت بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا نعم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا نعم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون الله من روك جنسر كيرت فأتت به قومها تحمل سيقا شتازو لأنن تنا أو تدش قالوا سبت يا مريم يا كي يا مريم لقد جئت شيئا فريد kin zo da wani sabon al'amari kin zo da kajijjen lamar. yaya muka ganki da da ta ina kika samo shi ya ukta harun ya ke ruwan haruna ma kana ma kana abuki babanki ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki ba ta da tarihin karuwanci saboda haka kenan dole ita yanzu ana da ni ma sharat ilai shikenan sai ta nuni zuwa ga ɗan kawai ta musa ko ku tambaye shi alu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi magana da wanda yake zanin goyo dan karami dan yaro karami sabi qala inni abdullahi atani yace ni ake tambaya to ni bawan Allah ne atani alkitaba yace ni amma bani littafi haka wannan bai tibari ma sai yako an riga amma bani ma littafi waje waja'alani nabiyyan kuma ma har an sanya ni annabi suka ga a'a dan jariri yana magana waja'alani mubarakan an sanya ni mai albarka aina ma kun duk inda na kasance wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayy amin wasici da yin sallah da zakka matukar ina raye wa barran bi walidati kuma ni mai da'a ne wa mahaifiyana wa lam yaj'alani jabbaran shaqi Allah bai sanya ni jabberi ba mai wuce iyaka wassalamu alayhi kuma aminci ya tabbata gare ni yau mawulid turan da aka haife ni wa yau ma da ran da zan mutu wa yau ma uba su hayya da ran da za a tayar da ni raye zalace zalika isa ibn maryam wanda yayi wa'annan maganganu shine fa sa dan maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtu magana ta gaskiya kenan game da labarin isa waɗanda yahudawa suke shakka da bokonto aka ina ganin za mu tsaya a nan wanda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa wanda muka shi kuskure ubangiji ya kai mana هلا سامي جاريه كل هذا السلام عليكم ورحمه الله